maza da mata yara da manya yanzu da muke magana mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren watan rabi'u nisani jima'a sani hijira sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas da ashirin da biyu ga watan jun shekara ta bakwai ga mu hadis salafiya inda aka fi sani da kofar gina na jita na ofishin albani a zaune domin cikin kawari wanda an kai mako biyu ana wa jama'a albani kan cewa insha Allah ta'ala muna da babban bako wanda zai halarci wannan majalisi na wanda wannan ta yi nisa kwarai da gaske makon da ya gabata ina jin tun bayan sallar la'asar mutane sun ainihin zo sosai sun cika anguwana har zuwa sallar isha sai kasantuwar shi malamin namu da zai gabatar mana da wannan ainihin wa'azi ya samu kan shi a halin ainihin tafiya bai dawo ba kuma sai a ƙwararren lokaci sai ya samu haƙuri akan haka to muna fatar abubuwan da zai tantar da wannan wuri allah ya sa albarka a cikinsu wannan malami shahararren malami ne da babbar jami'a ta mu jami'ar ahmadu bello da ke nan cikakken sunan da yi shine profesa haruna kaita malami ne a barka ta har hada magunguna da kuma bincike akan ainihin har hada magunguna wannan malami malami ne a jami'ar ahmadu amma kuma malami ne na duniya yawo yake wurare-wurare yana karantarwa kuma yana gaba bincike na ilimi shi yasa kullum yana kuma can kuma yana shi yasa kullum yana nan yana kuma can magadan ayyukan da sardauna ahmadu bello ya bar wa 'yan baya amana yana daga cikin waɗanda suka rike wannan amana ta yada manufa ta ilimi da kuma karantar da al'umma matsalan nan da zai mana wa'azi a kanta matsala ce mai matuƙar muhimmanci muhimmancin da ya kai wannan wa'azi in so samu ne a ce an saka shi a gidajen rediyoyi to sai dai kai ce wa'azin namu ya zai daidai da lokacin da gidajen rediyon ma da gidajen talbijin din duk suna yajin aiki yanzu dai mu kaɗai ne ba ma yajin aiki kawai mu da sai mu ce ba za mu yi wa'azin ba to jama'ar musulmi matsala ce mai muhimmanci ita ce matsalar rigakafin shan inna dinnan da ake magana bayanai da wa'azozi a kai da gwargwaro abin da muka sani a cikin binciken da irin waɗannan malaman suka yi domin na farko dai a karance karatu na addini mu malamai ne na karatun addini kadai masu bincike kuma a wannan harka sannan a harkar zamani wannan ba shine fagen da muka karanta ba injiniyoyi ne mu na na'urorin lantarki to amma idan ana buƙatar cikakkun masana su saka baki a wannan fage wani abin da zai baku mamaki shine profesa da ke tare da mu a yanzu karka ji an ce profesa kawai ka ɗauka profesa ne zallar boko ya iya idan profesa ya ga dama wannan lacce sai ya yi ta da larabci malami ne na addini masanin addini ko masanin larabci da za mu jefa wa duk wanda ke wannan wuri wanda yake ganin cewa harkar ilimi ba wata harka ba ce wanda yake ganin cewa harka ilimi shi in ya zama dan boko ya zama dan boko kawai in kuma ya zama dan arabiya ya zama dan arabiya kawai to manyan masana irin su profesa sun nuna mana cewa a'a fage na ilimi kana da fagen da za ka buga farfesa jama'ar al'ummar muciya da waɗanda suka zo sauraron wa'azinka suna maraba da kai kuma suna maka fatan alheri mai yawa duniya da lahira suna kuma fatar allah ya tsare ka allah ya ɗaukaka daraja ka duniya da lahira sannan a zaune a nan tare da mu akwai jama'a da yawa daga cikin ɗalibanka waɗanda suna karantarwa ko a wannan jami'a ko a wasu wurare akwai kuma ɗalibanka waɗanda suke su kuma waɗanda allah maɗaukakin sarki ke ishara irin saƙur'ani ƙur'ani da yake cewa wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim akwai wasu kuma ma suna nan tafe dukansu su ne maka maraba ba da zumunci tsakanin waɗannan sababbin ɗalibai waɗanda ake fatar su zo ƙarƙashinka su zauna su yi karatu wata ran su ma su zama professors yadda in allah ya so a lokacin ko da yi ritaya to suna da alfahari akan cewa to ga babban malamin da ya ɗauke su ɗalibai ga ku ga professor yau kam kowa ya sa audigar sha karatu za ka ji karatu karatu wa hasi ya gaji shi da kanshi ba wai mai karatun ya gaji ba yau profesa ne yayin da mawaƙi ke cewa tita uban karatu to profesa shi kuma uban tita ne kaga ƙulƙuwar daka kenan to profesa muna godiya kuma ne maka fatan alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين